a wani taron manema labarai da hukumar ta kwastan ta gudanar a birnin lagos ta ce muggan kwayoyin sun hada da na tramadol da kodin da alluran paracetamol da aka haramta shigowa da su ba tare da takardar hukumar naftak ba kuma kwayoyin da sun kai na fiye da naira miliyan da hamsin. dr muhammad ali shine kontrola mai kula da wannan shiya ta daya da ke lagos kuma ya yi karin haske akan kamin da hukumar ta kwastan ta yi haka kuma muna da wannan daskararren naman kaji da aka hana shigowa da shi sannan mun kama samu wasu kwaya magunguna waɗanda duk wani magani da kaga babu nabda eh, number kaga cewa ba maganin kwarai bane maganin kala kala kala ne wasu cikin kwalabe wasu cikin kwali bayan wannan muna da indian hem da muka kama fasil kaga dauri kenan muna da mai da suke ce ma vegetable oil sha ko sayar da muggan kwayoyi dai abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya tsakanin matasa don haka na tambayi wani matashi da ke zaune a birnin lagos yadda suka ji da wannan kame na muggan kwayoyi da hukumar ta kwastan yi banda zan ce dangane da wannan kame da hukumar custom ta yi ai to gaskiya abu ne wanda ya kamata a yaba musu saboda irin wa'annan kwayoyi da ake sai da ake kama suna kawo illa ga matasa ga kuma karya dokar kasa to hakan dai da aka yi gaskiya ya kamata a ce an hukunta wa'anda ke shigowa kuma a sa ido kan yadda ake shigo da abu to kana ganin akwai yaba kenan game da ayyukan hukumar ta kwasan din Yi gaskiya dole ne a yaba musu sauran kayayyakin da hukumar ta kwasan din ta kama da sun hada da motoci kimanin talatin na alfarma da kuma kayan gwanjo yanzu aka dai a wani mataki mataki na ƙara yawan jami'an hukumar kwastan da za su dinga sa ido a kan iyakokin najeriya hukumar ta kwastan a ta bakin shugaban ta kanal hamid ali murabus ta ɗauki matakin ƙara ɗaukan wasu jami'an kwastan dubu uku da ɗari biyu to sai dai kwana ɗaya bayan ba da wannan sanarwa ya zaka kimanin mutane dubu ɗari ne suka rubuta buƙatar neman shiga hukumar ta kwastan ɗin abin da ke ƙara nuna yawan rashin aikin yi tsakanin matasa a najeriya babin ya ci murai amurka daga lagos